taron da ƙungiyar ta gudanar Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Haka zalika ƙungiyar ta yi amfani da taron wajen karrama wasu da suka yi ƙoƙari wajen fahimtar da jama'a mahimmancin zaman lafiya. Malam Nura Hashimu shine shugaban wannan ƙungiya. Abin da sa muka ɗauki matakin kafa wannan kungiya saboda mu haɗa kan musulmai gaba ɗaya da ma wa'inda ba musulmai ba domin mu samu kyakkyawan zaman lafiya da fahimtar juna a wannan ƙasa ta ta Najeriya makasudin kenan. Alhaji Hussaini Basu shine shugaban ƙungiyar Miyati Allah a jihohi shidda da ke arewa maso tsakiyar Najeriya yana ɗaya daga cikin mutanen da wannan ƙungiya ta karrama ya ce ƙungiyar na da tasiri a daidai wannan lokacin. Eh tana da tasiri babba saboda kungiya ce ta islam tunda kungiya ce ta islama kuwa mu musulmai ne kuma lallai ƙungiyar nan mun ga irin ƙoƙarin da take na da'awa wato wa'azi da wayar da kan musulmai kar su fada a cikin ƙungiyoyin da suke tada hankali saboda haka ƙungiyar nan karɓaɓɓa ce kuma mu mun fahimce ta. su ma dai ɗaliban da wannan ƙungiya ta karrama da ba da kyautar ta na'ura mai kwakwalwa ga abin da suke cewa. sunana shehu abdullahi shagari daga can ga local government mina. yanzu gashi an baka uh, gudunmuwar na'urar kwamfuta kai ɗalibi ne kana ga za ta taimaka wajen tafiyar da karatunka eh insha Allah za ta taimaka sosai ke sunana Fatimatu Alhassan da ya sa muka halici wannan sha'ani akan wannan laptop da za a bamu na ma Allah godiya muna ma wanda duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amarin akan ya faru haka Allah ya saka mishi da alheri masu nazarin al'amura dai sun imanin cewa samar da irin waɗannan ƙungiyoyi na da matuƙar tasiri a daidai wannan lokacin da hukumomin Najeriya suka dukufa wajen neman bakin zaren samar da zaman lafiya a ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.